kallon nan dan aka haɗa ta <laughs> ni kan kana bani dariya akan maganan wai fitar da kala mai kyau tsakanin ni da kai wanda ya sa kai har kullum ba za ka daina irin waɗannan maganganun ba to ai mu da kala ne mai kyau abin da ake bukata da ya haɗin Allah da za mu ba da kalar da ake bukata sadiya kenan ni ba ma wannan magana ke so ba ni yanzu ba ma wannan magana ba a ajiye komai a gefe so nake a zo a yi magana aurenmu a yi abin da za a yi a yi abin da za a yi a wuce hmm. a yi magana aure hmm. to ni fata na gaya maka wata magana kana ci na ka ga wannan mutumin da ko da yaushe kake kawo min suka a kan shi yau ka ce kaza gobe ka ce kaza to ba ni maganan ɓoye-ɓoye tsakanin ni da kai kaga wannan mutumin komai nasa ɗari bisa ɗari ya gama kwanta min a cikin zuciyata don idan son samun zuciyata ne babu wanda nake so ya zama a matsayin mijin aure na in ba shi ba sadiya wai kin san magana da kike yi kuwa sadiya kin san abin da kike faɗi kuwa haba sadiya kina bani mamaki wannan mutumin ba kalanki bane ba ajin ki bane kina ajin farko mutumin nan yana ajin ƙarshe ba sa'an auren ki bane ni ni ni ni din nan ni na fi cancanta da ki na fi dacewa da ki na fi dacewan aure ki zama matata har ba sadiya na fa nake gaya maka ba na wani ba dan yanzu ba ni da burin da ya wuce Allah ya dawo da shi lafiya ka ji magana auren mu kawai sadiya to ke kina nan kina ma naki abin kina magana ki mutumin da aure ma zai yi kwanan nan kwanan nan aurensa zai yi ke kina nan kina ta magana kansa ni din da kike renawa ni ya fi cancanta in aure ki saboda ni ne na fi dacewa da ki kana bani dariya da yawa ta nan kuma ka bullo zance ne na gaskiya ba wani ta na biyo ba na gaya miki ne magana ta gaskiya ki zauna ki nazari ki yi bincike akan zancen da na gaya miki idan ya so za ki ji gaskiyar al'amarin saboda haka ni kin ga tafiya ta amma ki bincika sosai aure zai yi ke ji ke toni surutu ki tsaya ki kwantar da hankali ni na fi cancanta da ke. wanda ya san mutuncinka shi zai rike kano biyu ko ba ka bane in kin gama tunani za ki gani Allah ya sa dace ba damuwa insha Allah yanke takwas ina ganin karfe takwas ba matsala ba bane insha Allah ina fatan assalamu alaikum zuwa karfe takwas na kammala komai da ya rage ni insha Allah Wa Afuwan da Allah ki haƙuri ina ta magana da wasu ne da zan kai su wani guri nake magana cewa ba damuwa Allah da zan kai su wani lokaci. kai dai har yanzu ba za ka daina min wannan zolai ba ban san da za ka faɗa min gaskiya ba ma wannan ba don Allah ka yi haƙuri na barka a tsaye tana ta jira da na shiga ne ka san ɗazu ɗin nan da ka zo ina aiki ne tare da anti to ba mu gama ba sai na fito yanzu kuma da na koma sai na taya ta magana ba da ba da kuma na sanar da su cewa za mu fita na kira abban mu na gaya masa ga mun zuwa ta ce ma su mun zo na manta ban gaya mako ba abban mu ko magana ɗaya fa yake eh. to ai na ji daɗi ai da ma kyan tije magana ɗaya ai wai kai magana da kyau na ce a'a kuma a ah, insha Allah zai ci a insha Allah kin ga wannan ya ƙara min ƙarfin gwiwa na san cewa a ina zan je neman aure ba da damuwa fata na dai mu same shi cikin farin ciki da walwala kuma Allah ya sa ya karba abin hannu bibbiyu domin yadda aka sa min ran nan fa abin nan fa ba zan so fa a ce ya wargaje ba zan shiga damuwa sosai saboda ni ma yanzu tuni na riga na sanar da magabata na kawai tunanin da nake yanzu da zarar kuma yakan kama idan har an amince a nan an yi abu ce kenan su an ga masa kawai abin da za a yi ni ba jira to gaskiya ya min afuwa na riga na yi damara ni na ma riga na shirya tafiya ne saboda abin da nake shirin yi eh, da alama zai ɗau lokaci kuma tun daga yadda muka raba wancan lokacin shi sa nake ganin kamar ba damuwa ki yi haƙuri ki yi haƙuri ki yi haƙuri insha Allah na riga na dauniya bai kamata kuma karya alƙawura guda biyu to a man sai in na dawo insha Allah. Jana gode. Assalamu alaikum. Shafatu, me farko? Ba cece kake ba Wannan ba wani matsala bane ne, kake da ma yar ga an gama. shafatu Ni fa har yanzu baka faɗa min da wace ce ka kewaya ba. Shafa'atu ke san da yana da abokan mu'amala. Da wanda suke gaba da ni da kuma wanda muke daidai da daidai ko ba ka ba. To ki haƙuri wannan matsala ce da ta shafe ni kuma na riga na yi maganin ta. Ni ba na so in ga amaryata cikin wannan yanayin damuwa. Ni da nake so in ga amaryata tana tolwala daga nan har zuwa lokacin tariya. Biki sani yanzu a ango nake ji na ba ina kallon ga amaryata a gabana. <laughs> Ko ke <laughs> to yanzu ki gama gidan mutum to sai Allah ni a gaba kun Assalamu alaikum. Shafa'atu. Hmm? Yaya kuma amarya da zalle-zalle kin gudu daga ɗaki kin da falo? Me ya faru? Kai bane na yi kwalliya ta kwace na wanke. Kwalliya ta ba. Ci wanda abinki Shafa'atu dan na ce ki wanke wannan kwalliyar. Ai sallah ki kai ko? Dole in za a dole sai an daure ta. Kuma duba fa kiga. Ke fa kyakkyawa ce. Me sai kin je kin burshe wannan abubuwan? kin fi kyau a haka kin ku duba dubi bayan kin cire wannan kwalliyar ta na fi kyau kuma dubu ashirin fa ne kwalliyar nan fa da in burge kuma katin sai na wanki ashirin dubu ashirin kika ba ka barbaɗa miki waɗannan abubuwan haba shi fadu yadda kuɗi suke wahala ki ba da dubu ashirin din ta ganin mata an barbaɗe su yanzu haka ashirin ashirin ce a fuskoki yanzu mata biyar suka wuce dubu ɗari fa kenan fa inna lillahi inna ilaihi raji'un ashe ga inda kuɗi suke tafiya can a banza subhanallahi wallahi <laughs> dai kyauta to dai na tabbata alwala da sallah da muka yi da ke raka'a biyu ta fi darajar wannan dubu ashirin da wuri do Allah ki tashi mu shiga ciki ga kaza ki can a bangare tana jira ki ci kuma kin danan kin zauna a wani wuri daban. alhaji karibu sai ka siyo kaza guda ɗaya wanda abin shafa'atu kaza guda na zaka. na ga mu biyu ne da yawa mana suwai za su ci a ci a rage mai ɗan uwa to yanzu dai tun da dai kin ga ai yau muka tare kuma dai na sa akwai gajiya da sauran abubuwa makamantan wannan da wuri yanzu mu shiga mu ci wannan zuwa goben Allah ya kai mu da sauran ranaku kuma sai a sanya za a kuma sai Allah ya sa ba da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 to Allah ya raya musu ku ba shikenan na hakura na hakura na mai da kwadai na <laughs> tun da ke kin saba ci dama ba dama mu shiga ciki yau ko ba ciki ai ta zama a falo eh a <laughs> wasu ah, ta an goyi dadin to Allahu akbar kabira ne dai na aure shagwabiya sannan ya rushe shagwaba Allahu akbar <laughs> kawo kawo har yanzu ka kasa gane inda na dusa maganan nan da nake gaya maka kawo da gaske nake yi amma kawo ka kasa fahimta ta ka kasa gane inda na dosa kawo kawo baka gama da naje nake mata magana wannan bawan allah auren ma zai yi kai ka ga yadda ta canza ka ga yadda ta fito da ɓacin ranta da damuwarta a fili akan ina mata magana wannan bawan allah aure ma zai yi a jibrin kana jina da kyau abin da nake so ka gane wannan mutum mutumin kirki ne ba zan fasa faɗan wannan ba kuma ina so ka gane ba za ka rataya masa jakar tsaba ba maganar aure kuma ba ƙarya ba ne ni yanzu ma zato na ma ya yi auren mu ne dai kawai ba mu sani ba ko bai sanar da mu ba don haka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 me yake mallaka me ya mallaka me na ya ci na bai wani ƙasa ni na san yadda zan yi ka bani dama kai jibrin ka kiyayi duniya na sha faɗa maka ka daina wulakanta ɗan adam kawai ka je ka ci gaba da sabgarka ni ba abin da zan iya yi kawo nema magana a ofis ka ce can wurin aiki ne nema magana nan ta ce shi yasa nake biyo ka gida nake ma bayani shikenan je kana ji to shikenan ba matsala ka kullum sai ka zo soki buru ɗinka magana yau daban ta gobe daban a matsayin ka kai da kake so ka zama miji wanda za ka faɗa a ji kuma sai ka zo ni zan faɗa mata abin da ya kamata faɗa mata an ƙi a faɗa ɗin ido na biyu idan ki biyu kike jina ina ina fama ranga da sallama a gidanki amma kin jaba kin kin yi shiru ina cikin ban ɗaki ne to kun tashi lafiya ya gajiya lafiya kalau an tiya gida lafiya lafiya mai gidan naki lafiya kalau tun ɗazu ki zo da wuri ba sai yanzu da rana lafiya dai ko na ma ina ta kiran ki a waya ne wai ki tana da caji eh akwai ba za a rasa ba yawwa dama ina ta kiran ki ne ki sauri ki zo zaki bani wai ki aro kaza ta ta amarci da aka kawo mun jiya ban ci ba na iji ina jira in tuka zo sai in ɗauke ta a hoto in sa a status kaza za yi maho salfi a status ke sa a status eh. saboda ni ƙawaye na saboda ƙawayen ki kamar ya ban fahimta ba kasu ce ban ci kazan amarci ba saboda tsabakin wa ƙarya kin dai zaki ɗora kaza akan status saboda san kin ci kaza ba ki tabbatin kaza ba ne A'a ai na amarci ne shi kuma na amarci ai daban yake. To duk wata amarya da san ta cika amarya Da ai ana kai mata kaza su ba su san cewa ana kawo kaza ba ne? To ke me ina wayar ki take? Anti na sayar. Kin sayar? Kika uwar me da ita? Ina kulliyar da ni jiya. Mhm. Amarci. Eh, eh eh. Kin san bai ban kuɗin ba. Mhm. To sai na sayar da wayata sai na je aka min kulliyar dubu ashirin. La ilaha illallah Muhammad. rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to me isa kika dora kika dora kanki ƙarya akan me da bai baki kuɗin kwalliyar nan ba sai ki hakura ki je mishi daga ya fuska ki dama ai ya saba ganin ta a haka me nan sai da ki sai ki salwatar da waya kin yi ƙarya A'a anti ba ƙarya bane ne. Kawaye na kasu ce talaka na aura bai ban kuɗin kwalliya ba kuma kowace mace ana mata kwalliya a aurenta. Dama ke bin su kika kika ce masa attajiri kika aura? Ai dama ai attajiri ne. Bayan kin san jiya yanda aka kawo ki ana nan an zo an jera mutane mota su yar kurkura ne fa da su dan sahu aka tara. A'a an ci. gaskiya ki na makaribullah haka kin san menene wa'annan mutane ke gani abokanan shi ne na arziki kin san yana da saukin kai mm. wa'annan mutane ne wanda yake ma'amala da su a kasuwa da sauransu mm, mm, yana da saukin kai shi sa ai gashi nan yanzu kin san yadda babu jidda take ta masifa saboda baka samu ta kawo ki gidan mijinki ba saboda kawai bata samu abin hawa ba kin ga wallahi Allah ki ba a hankali shi fa ina ƙara gaya miki har yanzu ƙara zurmawa kike ba ki ji ni ban san ya zan miki ba to yanzu ina kwalliya take tun ce ya sa na wanke shi sai na tashi mai sallah sai mun sai mun sallah ni kuma na ce masa na yi sallah tun a gidanmu ya dame ni ya dame ni ai na fila zami kuma haka nan na tashi na wanke dubu ashirin ɗina ai da ba wanda ya sai rariya sun za ta yi masa zuba to mai kai to an kuma me na dariya ba dole in yi dariya ba kulle dubu ashirin a ce ta kare ta kare ta kare a rariya <laughs> kika sani a daren yau mutumin nan zai zo ya gaya min shi attajiri ne ai tun da bai gaya miki a jiya ba a daren jiya da ya kasance daren farin ciki bai gaya miki ba to wallahi ba zai gaya miki ba wanda ma ki ah, haƙura gaskiya ni a ne da dole mu mu ah. Ah. magana ta ginawa ai ba fata nake miki bane saboda ya kamata a ce tun kafin ki shigo cikin gidansa ya gaya miki kowa shi wane ne ya riga ya ga miki kin da sai fa mun ƙara zakewa kike yi kin ga yanzu dai ni duk ba wannan ba ni wayar ki yanzu da kai caji kazar tana can dama tun jiya na hana shi ci ni ma na kici saboda a mai hoto a saka a status wannan wani irin dauka alhaki ne da sai ki raba ta rabi in kika raba ta rabi sai ki dauki taki sai ki bashi tashi ya ci ko ba shi kenan ba amma yanzu sai ki hana shi ci yana ba mun jin shi ki hana shi cin kaza salon kawaye na su ce ni rabin kaza an mijina ya kawo mu a ah! su ce rabin kaza aka kawo mu haka bane sai ki ci a barki in so daga baki shiga internet ki dauko guda ga ta nan ma da yansu kabeji kabeji kabeji na duk a barbade me na ƙarya ta amar ce daban ni da ki hankali mm, mu je da wallahi abin nan bai mun daɗi bane kika sai da wayarki to yanzu da me zamu dinga samun ki Anta iPhone zai sayan man. Me? iPhone? Eh, haka ne fa. iPhone na gani. lauje Pro. Yaran <laughs> wanka za mu je mu shigo. Kaɗan kenan daga cikin sharrin talakawan wannan zamanin. Gaskiya ne abin yana bani mamaki sosai. Wai me yake nufi da hakan? ainihi ce kika fi bani mamaki da kike ƙoƙarin alaƙanta kanki da mutumin da baki san shi ba tsintacciyar magi da ba ta yin magi kawai fa ɗaukan shi aka yi aiki ba a ma san daga inna yake ba na yi la'akari ne da kyawawan sa, hakan ta sa na yarda da shi nima a cikin zuciyata gashi kuma na riga da na ɗaura kaina saboda na ba shi hutu har na wata guda ga shi ƙarshe ma yanzu idan na kirawo shi a waya sai ya nuna min cewa ba zan samu ganin shi ba anya ko wannan mutumin ba guduwaye ba to kaji suna magasa suna can ana ta balbala musu wuta a kafe ban gane magasa kuma ba don Allah hmm. haba Shafatu labarin kaji yanzu al'amarinsa sai addu'a kaji sun biye kafa in gaya miki gaba ɗaya da kaga kaza a kafe eh, ba ta kara ta karya ba da ka tambaya sai ka ji kuɗi tsububu abu ba daɗi kawai daga kawai an barbaɗa musu kuli kuli shi kenan sai kenan sai a dinga abin nan a dinga yanka mutane wuya fi sabi lai. na da lahi na ina iya da zaji'un. Haba karibu, so kake mutane su zage ni? So kake a zauna a dinga munafurci na? Ana faɗa-faɗan abubuwa a kaina? Haba, haba dan Allah dan annabi. Haba. Dubu ɗaya ba? Kazar dubu ɗaya na wace Naira dubu ɗaya dai ƙwallin dubu ɗaya guda nawa take. Me za a siya da ita ta kai? Dubu ɗaya yanzu naira dubu ɗaya a Najeriya ta zartar naira biyar babu yawa.